jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin juma'a ne yammacin goma ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai kenan ko ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne tafsirin alkur'ani mai lamba ta ɗari da goma sha biyar insha Allah a cikin jirgin tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan a dukkanin lokaci irin wannan bayan sallar la'asar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wai lafiya? mu ne gaba ya? ok bayani idan ba manta ba muna tafsiri a cikin suratul bakara a inda muke kan ayoyi na 143 zuwa da biyar insha Allah za mu sake sauraron waɗannan ayoyi daga bisani sai mu tsora daga inda muka tsaya insha Allah ala ramma ta fadda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين idan ba manta ba mun jiyo bayanai da Allah madaukakin sarki ya gabatar game da hukuncin juyar da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ɗakin ka'aba a matsayin alkibla wato yayin da za a gabatar da ibadar sallah to nan ne za a fuskanta nan ne inda Allah ya yarda da shi to sai muka ji irin yadda wato Allah ya saukar da hukunci akan duk wanda zai yi sallah a nan ɗakin ka'aba ne ko ko a wani nahiya ne a faɗin duniya wajibin shi ne ya daidaita ya gano ina ne jihar alkibla mun ji bayani game da ya ake kirja don jihar alkibla ko da kuma abin da ake nufi da ka kalli nahiyar alkibla to ayan da a gaban da muka kwana shine faɗin Allah madaukakin sarki wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim bayan mun tattauna masai da al-Imam Abu Abdullahi ya kawo a cikin tafsirinsa, sa al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ya tattauna mana wasu matsaloli masu matuƙar muhimmanci sai malam ya ce faɗin Allah madaukakin sarki wa innan ladina utul kitaba lallai tabbas su waɗannan al'umma da aka ba su littafi al'umman yahudu da nasara kenan ga shi shi kaji malam ya ce yuridul yahuda wannan fara su ne Allah madaukakin sarki ya ce wato abbara su da ahlul kitab sai Allah ya ce la ya'lamuna wallahi suna sane annahu alhaqqu min rabbih cewa gaskiya ne daga ubangijinsu to menene gaskiyar da aka ce wato suna sane cewa daga ubangijinsu ne sai ce ya'ani tahwil alqiblati min albayt almaqdis shine juyar da fuskan nan nasu da aka ce ko kuma juyar da fuska annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa da aka ce su baro kallon baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba sun san wannan gaskiya ne to a nan ne sai al-imam qurtubi ya kawo wata tambaya mai muhimmanci sai ce fa in kila to ta yaya za a ce ko kuma inda wani zai ce kaifa ya alamu na zalik Allah madaukakin sarki da ya ce wallahi sai da ya dawo sai da ya kawo lamun na rantsuwa cewa waɗannan ahlul kitab sun san wato juya fuskanka da aka yi gaskiya ne daga ubangijinka to ta yaya aka yi suka sani na farko dai walaisa min dinihim addininsu ba umarce su da kallon alkibla ba ma'ana alƙiblan musulmai ɗakin kaba ba na aka umarce su kalla ba sannan wala fi kitabihim babu a cikin littafansu na injila da attaura cewa alkibla shine inda Allah yake sa a kalla to ya aka yi aka ce sun sani an fahimci tambayan ko sai malam ya ce ƙila an jawaban amsoshi biyu ne aka bada wanda kuma kowanne zai warkar da wannan tambaya ahaduhuma ta farko annahum lamma aimu min hisabihim anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyyun wa alimu annahu la kula illa haqq alimu annahu la yakunu illa al-haqqa wala ya'muru illa illa tunda dai sun san cewa manzon Allah gaskiya ne kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin littafin ma'ana littafin ya ba su labarin manzon Allah wannan babu wanda yake kokonto ko kuma sun san labarin manzon Allah za mu zo ayoyin da za mu ji a yau din nan insha Allah Allah zai ƙara jaddada mana wannan gaskiya cewa a cikin littafinsu sun san labarin manzan Allah fiye da yadda suka san ‘ya'yansu. To kaga sun yarda da manzancin manzan Allah ko? To wannan ya bayi zuwa ga sun san duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne. Me zai hana su su yarda da wannan abin da annabi ya faɗa shine wannan hasada kawai da suka ɗaura wa kansu. Na cewa dan ne bai zo a cikinsu ba. Amma cewa abin da ya faɗa ƙarya ne su ma sun san ba gaskiya ba ne. to kun ga ta wannan fuska ne Allah ya tabbatar da cewa sun san alƙiblan da annabi yake kallo yanzu ba san zuciya ba ne gaskiya ne abin da ya faɗa cewa Allah ya ce ya kalla to amma duk da haka kuma suka ƙi suka ƙi karɓan gaskiya kaji amsa ta farko kenan asani jawabi na biyu annahu ma'alimi min jinihim jawazan naskhi fuska ta biyu da za a tabbatar da cewa lallai sun san cewa abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya na kallon alƙiblan kaba gaskiya ne shi ne a cikin littafinsu sananne abu ne a wajen cewa Allah madaukakin sarki yakan saukar da wani hukunci daga baya kuma ya shafe wannan hukuncin ya kawo sabon hukunci to in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sabon hukunci yanzu da ta juyar da fuskar shi daga kallon Baitul Maqdis zuwa ɗakin Ka'aba to wannan ba sabon abu bane a wajen su shi ma sun san gaskiya ne ina fata an gane wa in ba ba'dhum ko da ku sun musa wannan musawan kawai sun yi shi ne na san zuciya fasaru na bi jawazil qibla da haka waɗannan fuskoki sai ya tabbatar da cewa lallai sun san abin da manzon Allah yake akai innahu alhaqqu min rabbih gaskiya ne daga ubangijinsu sai ma da yake wa qawluhu ta'ala to ƙarshen ayan da Allah madaukakin sarki ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ko amma ta'malun mala aliko na kusa ko Allah maɗaukakin sarki bai gafala ba daga da amma ta'maluna wato tunda yanzu ana magana ne akan yahudu to tamkar kamar da su ake yi yanzu shine in aka karanta da Allah bai zama ya gafala daga da kuɗin din kuke aikatawa ba sai ya zama hitabi kenan ga wanda ake zance da shi kuma yana iya ɗaukar al'umman manzan Allah da ake ba su labarin waɗannan abubuwan Allah bai zan ya gafala daga abin da kuke aikatawa ba ya ku al'umman manzan Allah so ta wannan fuskar aka samu malaman da suka karanta wannan gaban da amma ta'amaluna bi ta'ul kuma an karanta kamar da kuke gani a gaban mu amma ya'amaluna kamar da wannan shine kira'a hafsu da warshu da sauran malumma mafiya yawansu a haka suka karanta sai zama ana rifarin zuwa ga waɗanda aka yi ta labari a kansa a baya dama abin da suke aikatawa Allah bai gafala a kai shi ba ma'anar gafala kuwa mun gabatar tun a ayoyin da suka gabata ko shine mutum ya ƙi sanin abu da gangan ma'ana ga abin sai ya kau da kai kamar bai san da shi ba wannan shine gafala to Allah madaukakin sarki bai gafala daga abin da kowa ke aikatawa ba gashi malam a kurtubi yace wa qara ibn amir wa hamzatu wal kifai ta'maluna kaje cikin qurra'u waɗanda suka yi wa wannan aini wato ta'un dugon sama bitta'i ala mukhatabati ahli kitabi aw ummata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga maganar ko ko dai yanzu ana kitabi ne da su ahli kitab aw ummati muhammadi ko kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal wajhaini haka sauran malamai kuma sun karanta da amma ya'malu bayan waɗannan da suka karanta da amma ta'malu da haka duka fuskokin guda biyu fa huwa i'lamu bi anna Allah ta'ala la yuhmilu a'mal al-ibad kowace daga cikin qira'ar tana je nuni zuwa ga cewa Allah baya wufanta daga abin da kowa ke aikatawa cikin ba. wala yaghfulu ha, kuma baya aini wato gafala daga abin da kowa ya aikata wa mina gulwa wa'idu dan haka duk wanda ya aikata mummuna aiki to akwai narkon alkawari a kan shi wanda Allah zai mushi azaba Allah ka tsare sai ce wa qara al-baquna biliya min tahti kamar yadda muka ambata sai aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya ce wala in أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية waɗannan ahlul kitab da ake magana da su da za ka zo musu da dukkan hujja shine ma'anan aya a nan bi kulli duk wani abu da za ka iya tabbatar musu da gaskiyar abin da ka faɗa wallahi da za ka zo musu da shi ma ta bi o ba fa za su ba alkiblatar ba kaga wannan ashe kenan sun riga sun yanke wa kansu shawara me za su yi ma'ana ba hujja suke nema ba to wannan irin tafarkin mabarnata ke na jama'a ko da a cikin musulunci ne ana samun matsowa zuciya wanda ya riga ya yanke wa kanshi shawarar abin da zai aikata da aka ko da ka kawo mushi hujja akan abin da yake gaskiya to ba zai bi wannan hujjar ba zai saurare ka ya ji hujjar da ya sai ce naki to ya raka iya da shi ina fata an gane Allah ka raba mu da san zuciya to shi ko addini ana yi ne da hujja ana yi ne da dalili idan hujja ya tabbata daga Allah ko manzon Allah to duk abin da kake a kai kafin wannan bayyanan hujjar to ka iya sakin wannan abin ka koma wa hujja duk abin da ra'ayinka aka gina shi a kai malumanka ne ko iyayenka da kakanni tunda an kawo hujjar da ya nuna wannan ba daidai bane ga wanda yake daidai sai ka saki na iyaye da kakanni da maluma sai ka dawo kan abin da Allah da manzon suka wannan shine ɗabi'an mumini na gaskiya shine kamar yadda muka tattauna a baya shi mumini a koda yaushe idan aka ce mashi Allah ya ce manzon Allah ya ce an ya kula sami'na wa ata'na sai ce naji kuma naji إنما قول المؤمنين إذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كنت أن إتتي قائلة لألا يكاو أكان idan aka bayyana wa mutum gaskiya inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi duk wani mai imani idan aka kawo mai hujja cewa ga maganar Allah ga zancen ma'aiki annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to baya jayayya yanzu sai ya bar abin da yake kai wanda babu aya babu hadisi a kansa tunda yanzu ga aya ga hadisi to sai ya karkata zuwa ga Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce jama'a mun gane wannan da ko da aka ya zama zuciyarka a koda yaushe a shirye yake ya karbi gaskiya ma damar an dangana wannan gaskiyar ga Allah ma damar an danganawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce jama'a an fahimta ko amma kada ka zame irin waɗanda za a ce musu Allah ya ce annabi ya ce kibin wannan gaskiyar wannan ɗabi'ar yahudawa kenan ɗabi'ar aini wato a nasara kenan Allah ya kyauta shi yasa kaga ya yace wala in ataita da zaka zo musu waɗannan mutane alladina utul kitaba bi kulli ayatin da dukkanin hujja wanda yake tabbatar da cewa alƙiblar nan da kake kallo yanzu wahayi ne daga Allah Allah ya ce ma o qiblatak ba za su bi wannan alƙiblar naka ba kaga kenan su ashe ba gaskiya suke bi ba shi yasa ka ji a sama Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka biya san zuciyansu dan su ba hujja suke bi ba san zuciya suke bi to kai yanzu zaka bar abin da yake hujja ka koma san zuciya ai ba zai yi ba Allah ka tsare mu daga bin san zuciya Allah madaukakin sarki ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd kuma ka kwantar da hankalinka al'amarin ba wai kai ne kadai za su yi wa wannan irin wato a jafa'in ba su din ma ya suya junansu wallahi ba sa yadda da abin da junansu suke a kai da haka ba sa bin alkiblan da ainihin wato junansu suke a kai za mu zo mu ji daga cikin fassarori da ainihin wato malamai suka yi wannan gaban shine wa ma ba'dhum bitaji'in iblata ba'dhin sun fassara shi da cewa zaka samu sashin su wato baki daya ba ta bin alqiblan da sashi suke akai sai Allah yake wala in tabata awahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm da haka idan da zaka biya wa san zuciyan su bayan abin da ya zo maka kai kuma na ilimi kaga ashe hujja shine ilimi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu duk inda ake kawo Allah ya ce manzon Allah ya ce to nan ake tattauna ilimi amma duk inda za a ce ai malami na ya ce iyayenmu da kakanninmu to wannan jahilci ne wato kishiyan ilimi ne jama'a an gane ko to ka'ida da zaka rinka fahimta ina gaskiyar take kenan zaka Allah ya ce innaka idan lamina zalimin shikenan ka kasance tare da waɗannan azzalimai kaga nan kamar yadda muka ambata ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sanannen abu ne manzon Allah ba zai fitar zuciyarsu ba da haka ana kwamfatsan zukatan mabiyan manzon Allah ne da wannan magana cewa har in Allah ya ce wa manzon Allah haka to da ni da kai in muka biya wa san zuciyar wasu fatattu to wallahi mun shiga cikin tawagan azzalimai Allah ka raba mu daga zan azzalimai imam Abu Abdullahi yace da Allah madaukakin sarki cewa manzon Allah wala in ataita alladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak me yasa sai ce li'annahum kafaru ba za su ba alqiblanka ba domin su sun riga sun kafircewa Allah sun wa Allah bai isa ya ce su yi ba bai isa ya hana su bai isa ya hana su ta hannu ba wa ta bayyana lahum alhaq bayan kuma gaskiya ta riga ta bayyana gare shi walaysa tanfa'uhumul ayat da haka duk hujjoji duk ayoyi ba zai ainihi wato amfani su ba ai al'alamat alamomi da Allah ya kawo domin a gane gaskiya sai ma da yake shi wannan kalmar na ibla idan za a yi jam'in shi ana iya cewa ƙibali wato ƙibalun idan aka yi jam'ut taksir idan kuma aka yi jam'ut taslim za a ce ƙibilatun da haka ana iya yin jam'in shi ta kowace fuska wanda kuma duka larabci ne ingantacce ya kawo wasu fusakun kuma a ta yadda ake wato ake iya tasirifin jam'in a larabci to sannan da aka ce wala'in me ake nufi shin yana nufin idan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo gaskiyan ba za su duba kenan Koko ko tabbas sai in ya kawo musu gaskiya ne za su kifin wannan gaskiyar ya ce a larabci yana iya ɗaukan tika malaman larabci sun ce la'in yana iya ainihin wato zamewa a bisa babin lau wato lau a taita bi kulle ayatin ma ta biyo kiblatak da za ka zo da kowane irin gaskiya ba za su ba alkiblar ba kuma yana iya zuwa da cewa wala in taita lalina utul kitaba ai tabbas idan ka zo masa da dukkanin hujja to a lokacin ne ma za ka ci bin ainihin wato alkiblanka a larabci da akwai hanyoyi da wannan la'in din zai iya ainihin wato ɗaukan wannan fassara sai ce to da aka ce ka idan lamina zalimin alkhitabu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbas kowa ya san da annabi Allah yake yi anan ko amma wal muradu ummatuhu waɗanda ake nufi su ne al'ummansa mimman ya juzo an ya taba a hawawu saboda mu al'umman a cikinmu ne za a iya samun masu bin son zuciya amma shi manzo Allah ba zai biye wa son zuciya ba fa yasira bi ittiba'ihi zaliman to bin son zuciya sai ya maida mutum sai ya zama azzalimi kenan walaysa yajuzu an yaf'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu bihi zaliman shi ko manzon Allah tabbas ba zai yi abin da zai sa ya zama azzalimi ba saboda ne sai ce fa huwa mahmulun ala iradati ummatihi da haka wannan la in innaka idan to zai koma zuwa ga al'ummar sani wa qad'ina anna zalika la yakunu minhu me yasa muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yiwa ya zama da shi ake yi a nan ba saboda shi manzon Allah al'amarin shi kowa ya san biyayya ne ga Allah Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim kai ne mafi wato daukakan hali na gari to yadda Allah ya yarda da manzansa ba zai sa ya giya wasan zuciyar shi ba domin kuma shi ma'asumi ne ina fata gani to ɗabi'ar duk wanda Allah ya yi mishi isma wato Allah ya kare shi daga safa mishi da gangan to ba zai bi son zuciyar shi ba to mu al'umman mu ne ba a yi wa isma ba shi yasa a yau din nan zaka iya ganin musulmi mabiyin manzon Allah amma kuma ya ƙi yarda da wani maganan Allah ko maganan manzan Allah kaga ya dace da wannan maganan kenan ya bi son zuciya kenan Allah ya yadda wal ahwa'u to da aka ce al ahwa jam'u ne. jam'in shi jam'in kalman hawa ne wa qad taqaddama ma ne yake bayanin shi sun gabata to sai Allah ya ce ni الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. alladina atainahumul kitaba waɗannan da muka saukar musu da attaura da injila su dai ahalin kitab ne kenan dama littafin da aka saukar musu shi ya cancantar da sunan ahalin kitab da ake ce musu ma'ana ma'abuta littafi waɗannan an ba annabinsu attaura waɗannan an ba annabinsu injila to su waɗannan kaga yanzu ana magana da malaman cikinsu waɗanda sun san karatun da ke cikin attaura sun san karatun da ke cikin injila jama'a gano wannan da ke ko Shi shine a ulama'un nasara kenan ya arifuna su kuma yahudu a habaru ya arifuna suna sane anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasulullahi wallahi sun san tabbas cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to rasulallahi idan ka yi wato mai da shi badal kuma ka ɗauke shi alal ijaza rasulun wato sun san manzan Allah manzan Allah ne jama'a gane wannan da kyau ko me yasa suka sani saboda a cikin littattafansu an yi bayanin manzan Allah dalla dalla sama da yadda mutum zai iya samun yaƙini akan ɗansa wallahi in ya ga manzan Allah zai iya tabbatar da cewa shine manzan Allah saboda akwai bayanin shi a cikin littafin su shine Allah ya ce ya'rifunahu kama na abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴan su ka san mutum ba waɗanda ya fi sani a cikin mutane kamar ƴaƴan shi saboda tun da aka haife su yake tare da su har ya girma yana rarrafe har ya fara tatata har ya zama babban mutum ko so ba zai yi a je a sauya mishi ɗa ya zo ya ce kai wannan ko dai shi ne ɗana ne ba zai yi ba zai san shi hakikanin sani to sun fi sanin manzon Allah fiye da ƴaƴansu kaga ƙarshen hujja kenan ko ba ma da haka suka imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake wa inna fariqan minhum wasu sashi daga cikin su su waɗannan ahlul kitab din dai kuma waɗannan su ne malaman nasu Allah ce la yaktumuna al-haqqa wallahi kawai koyi gaskiya suke yi gaskiyan wannan ayar zai ƙara bayyana idan ka je ka samu waɗanda Allah ya nufe su da rabautuwa a duniyar nan cikin fastocin kiristoci da an yi wato ahbaru yahudi in suka dawo suka musulunta suka kyautata musuluncinsu za ka ji suna jaddada maka wannan magana cewa lallai tabbar batu game da hakikanin manzan Allah wallahi sun san shi ɓoyewa kawai suke wa majiyarsu saboda kada mabiyansu su gano gaskiyar in kana son a zamanin nan namu wanda zai gaskata maka wannan ayar ka je ka samu professor Dawud Ojoji wani bawan Allah ne wanda ya girma ya ainihin wato tsufa a cikin addinin kiristanci amma Allah cikin lutufinsa sai ya sa ya gane gaskiya ya dawo shiga addinin musulunci yana nan yanzu yana ainihin wato da'awa a musulunci amma lokacin da yake addinin kiristanci sai da ya kai ƙololuwa na malanta a kiristanci domin ya zama reverend father kuma abin da zai baka mamaki sama da shekaru arba'in ya riga ya koma addinin musulunci yanzu a duniya yana shekara tamanin da wani abu ya kusa casa'in in ma zai riga ya wuce casa'in din ba zai yi ma yanzu ya riga ya wuce casa'in jama'a an gane wannan da kyau ko to me ya faru ya ce a lokacin da yake babban malami a cikin malaman kiristoci ya ce wallahi azim shi kam ya ga gaskiyan bayanin manzan Allah a cikin littafin domin shi yana daga cikin waɗanda suka samu dama suka je har ƙasar rum fada fafaroma saboda duk wanda ya kai wannan mataki na rufin fada yana da aktar ya je ya ce daga cikin accessibility da ya samu har an kai shi inda asalin original version na attaura da har yanzu da yaren ibraniyanci aka rubuta ya ce ya samu access ya je ya ga wannan version wannan ba kowa yake samu ba sai KJV King James version wanda aka riga aka yi adulterating din shi da aka ya ya je ya gani ya ce abin da zai ba ku mamaki a cikin wannan yadda kuka ga sunan annabi Muhammad ya wallahi aka yake a cikin littafin yake to shi a nan ne sai abin ya ɗore mai kai kaga an kai shi inda zai ƙara kai ƙurewa wajen kafirci to nan kuma shi imanin shi sai ya ƙara ƙarfi yace ya je ya samu pop pop masu sa hulan nan kamar malafadin nan yawa kamar yawa <laughs> wala yace ya je ya same shi yace pop waya maganan nan ya abin ya ne a gaya mai shi ya gane gaskiyar al'amarin nan shi abin bai yana ɗaure mai kai duk abubuwan da ake cewa su karyata da musulmai suke yi shi sai gashi a cikin littattafan su alwalan nan an ce sai ka yi shi za ka shiga ɗakin bauta alwalan da kaga musulmai ke yin za su shiga ɗakin bauta ne ita akwai shi a littafin yake sannan an ce in ka shiga ka rissuna ka kwantar da fuskanka a ƙasa wa Allah mahalicinka yake musulmai suke wannan abu mu ba ma yi yake to ya karatun yake ne yake da kofi ya ga yana neman ya fara abin da sai ce kai su yi shuru ce wallahi mu ma duk mun san wannan abin gaskiya ce amma ba ma faɗa ne kawai da haka kai ma kawai ka ɗauka a haka ne ce to daga nan sai fa jikin shi ya ne to haka abin yake yana dawowa ce wallahi rana guda kawai Allah ya cimta mishi ya bar gidan da aka bashi domin a matsayin shi na rabirin fada ka ta farin gida yake da shi yana nan a yi wato Kaduna ka ta fara gida yace da motoci na yi wato malaman fasto guda biyu na wannan zamanin kamar ka ɗauka irin jifa-jifan zamani ya ce wallahi guda biyu sannan akwai 'yan mata waɗanda su suke musu aikace-aikace masu yi musu hidima ya hidiman ciki da na waje duka suna musu ya ce wallahi haka ya sulale ya fita daga gidan sai ya je wani masallaci yana nan a kan kano road jama'a gano wannan da ke ko sai ya je ya samu limamin wannan masallacin tun zamanin su malam abubakar Ya yake da ya zo ya samu malamin sai ya ce mashi ala gafata malam ka gane ni ya ce sai na gane ba kai ne limamin wancan cocin ba ya ce kware ni ya ce na zo in musulunta wallahi to wannan malamin sai ya tsorata <laughs> a san malaman da irin garjawan nan ne jama'a an wannan da ke ko sai ta so shi ne gaskiya ba ruwan shi amma ya tafi wajen malamin shi inda ya koro karatu zai iya zuwa ya samu karatu a kan to abin mamaki shine ina malamin yake sai aka ce mai yana can yobe to nan bai fara hijiran shi kamar salman fari ya ce haka ya ta faɗi tashi yana ta faɗi tashi ya je kano ya shiga hannun yan damfarar musulmai Haka damfare sai da ya allah ya fama <laughs> ya ce ya ɗauka musulunta a shi yanzu bai musulunta ba jama'a gane wannan da kyau sai ga karshe ce ya samu ya je ayyobi to nan kuma da ya je sai aka ce mai aikin da ya zo karatun qur'ani ne to zai ce shiga cikin almajirai ne wannan haka ya je shiga cikin almajirai ce to sai ga wani rayuwa da bai saba ba mutumin da ake mai hidima a dafa mashi abinci a kawo sai aka bashi kwano haka ce sai ya je yayo bara ya ce sai ga ana wawan abinci sai ka shi sai ga ba zai iya ba to anan dai in ka samu da bakin shi mu yake gaya mana wannan zama an gane wannan da kyau ko to a shahid da Allah madaukakin sarki ce alladina atainahumul kitaba ya'rifuna wa man asdaqu min Allah akwai wanda yake Allah ta gaskiya kaga wannan aya an saukar manzon Allah sama da shekara dubu da ɗari hudu amma ga wani yana rayuwa a zamanin mu yana gaskata shi dama maganar Allah gaskiya ne qauluhu alhaq maganar Allah gaskiya ne jama'a shi yasa wallahi duk wanda ya ƙi bin addinin musulunci wallahi ba wai dan yana kan wani abu ne da ya fi musulunci gaskiya ba sai dai ko dan saboda iyayen shi suka kai shi kan wannan batan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludi yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayen shi ne kawai Allah ya kaddari suka yi wato karkatar da shi da haka bai taba jin me gaskiyan ba ko kuma ya ji gaskiyan ya gane cewa musulunci ne gaskiya amma son zuciya saboda duniya da yake samu bai shirya ya haƙura da samun wannan duniya don ya dawo cikin addinin musulunci ba a shayi kadeji Allah yake sun san manzan Allah fiye da yadda suka san ƴaƴan shi jama'a an gano wannan ke ko to bari ka ƙara jin daga cikin abin da yake gaskata wannan zance zaka ji ɗaya daga cikin manyan malumman da suka taɓa yin addinin nasaranci kafin ya dawo cikin musulunci cikin sahabban manzon Allah wani sahabi ya zai tambaye shi wata rana yace wannan ayan da Allah yake su ahlul kitab ku malaman da kuka yi karatu a cikin su kun fi sanin manzon Allah fiye da ayan ku ya abin yake ne za ku ji abin da ya faɗa da baki shi an gane wannan da ke ko sai ma da yake warwiya anna umara qala li abdullah bin salam an taba bada labarin cewa umar dan khattab ya kira abdullahi dan salam to ka san abdullahi dan salam wani malami ne ya taɓa addinin wato yahudanci an fahimta ya dawo ya musulunta to bayan ya musulunta shine umar dan hafaf ya kira shi sai ya ce a ta'arifu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama kama ta'arifu ibnak shin da gaske a lokacin da kake addinin can na yi wato kitabai ka san manzon Allah annabi Muhammad kamar yadda ka ɗanka fa na'am wa akthar yace wallahi gaskiya ne kai sama da ma yadda na san ɗana yace wallahi na san labarin manzan Allah yace ba'atha Allahu aminahu fi sama'i Allah ya aiko amintaccen ɗan aikinsa cikin halittun sama shine wa mala'ika Jibril ila aminihi fi ardihi ya aiko shi zuwa ga amintaccen bawon shi a nan duniyar shi ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bi na'atihi kuma wallahi bin labari game da sifar annabin wallahi Allah ya gaya mana cewa ya aiko amintaccen shi ne cikin mala'iki zuwa ga amintaccen shi cikin mutane to wannan amintaccen gaba ɗaya Allah ya sifanta shi a cikin littafin yace wallahi kuma duk makaranta duk mun sani da haka fa'araftuhu sai na san annabi hakika na sani shi yace bari ma ka ji abin da yasa nace maka na san annabi fiye da yadda na san dana yace wa ibni ko wabni la adri ma kana min ummi yace duk wani da da aka haifa mu to sai dai kawai in yadda cewa dana ne amma ita uwar za ta iya tabbatar da cewa dana ne ko ba nawa ba ba dai an dace an haifa mun ba to a yi san gaskiya ya Allah na mata an gane in baka gane baka ba karatun kawai a haka kaunuhu eh, Ya ce sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce, wa inna fariƙan minhu, wasu tashi daga waɗannan ahalin kitab din ya tumunan haka suna ɓoye gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya saukar ya'ani Muhammadan sallallahu alaihi al-haqqu da suke boyewa shine manzan Allah sun san labarin shi sun san komai game da shi amma suna koyewa kamar yadda mujahid da katada da malam husayi suka fassara wakila wasu kuma suka ce alhaqu da ake cewa sun boye shine istiqbalal ka'aba da aka ce a juya a kalla a ɗakin ka'aba sun san wannan gaskiya amma suka boye shi to dukkan fassarorin ayar na iya ɗauka sun boye gaskiyan annabi muhammad bayan sun san annabi gaskiya ne kuma sun ɓoye gaskiyan alƙiblar ɗakin ka'aba bayan sun san shi ma gaskiya ne alama da karna fa kamar da bayan ya gabata sai ce wa hum ya'lamun alhalin suna sane da gaskiyan kuma suka ɓoye shi zahirun fi sihhatil kufri inadan wato sun nuna kangarewar ne ga Allah da gaske saboda kiyayya kawai kamar da a wasu wuraren Allah ya ce wa jahadu biha wa saykanatha anfusuhum wallahi sun yi inkarin gaskiya ne amma a cikin kokon zuciyarsu su sun san shi ne gaskiya ina fata an gane kamar yadda rikici zai hada mutum ne da abokin husuma shi sai a ce an zo za a yi musu hukunci ila alkali ko ɗan sanda ko wane ne shi mara gaskiyan a cikinsu a cikin zuciyar shi ya san shi ne mara gaskiya ko bai sani ba amma a zahiri ba zai ta cewa shi ne da gaskiya ba abin da yake wahalar da shari'a kenan ba mutum yana tare shi ne sai kaga shi ne hukunci ya ce to ni ban san me gaskiya a cikin ku ba kai tsakanin ka da Allah sai ya ce to wallahi ni ne kun ga gaskiya ba ka yake yi ba to haka waɗannan ya yahudawan ma wallahi suna karyata manzon Allah ne amma a cikin zuciyarsu su ta san ba ƙarya ba ne Allah ya raba mu da irin wannan dukkan haka kamar yadda Allah yake a wani waje falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani na gaskiya ya zo musu sai kuma suka kafirce musu Allah da kanshi yake fala'anatullahi ala al ka Allah ya tsine wa kafiri kafiri bai da mutunci Allah ya ce alhaqqu min rabbik الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله من وقتين سيكيتي الحق من ربك دعك تكون تدع عنك لنك يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم ده الأمة ita dai gaskiya da kake a kai to daga wajen ubangijinka yake da aka ka tsaya a kanta ka rike ta kada ka kai da ita ina fata an gane fala da ɗai kada ka zamo daga cikin almumtarin ai daga cikin waɗanda suke kokonto ma'ana kada a wayi gari ka fara tunanin to ko dai ni ma addinin nan nawa ba gaskiya bane a'a ahir wallahi kamar da aka samu wasu musulmai wai yau ba su da fika akan musuluncin su sai ka ji wai mutum yana buɗan baki yana cewa wa ya san ma wanda zai tsira a gaban Allah to billahi mai bi karya ka mu mun san wanda zai tsira musulmi ne kadai zai tsira domin addini a wajen Allah shine musulunci inna dina inda Allah al-islam gashi kuma anan Allah yake al-haqqu min rabbik wannan gaskiya kwaya daya wanda kake akai wallahi daga ka. zaka jama'a mu ba ma shakka akan musulunci nan fa na rantse da Allah inda muna da haƙƙin wato mu shakka akan musulunci ba za mu halatta kanmu ba sai mu tafi musulunci amma in ka saki ka shiga uku in ma akwai gaba da uku ka shiga <laughs> akwai tara ko <laughs> to kun ji an ce akwai tara <laughs> ina fatan jama'a an gani amma asali ba haushe uku ya sai domin asalin shi aka ce wai wai ba eh hadisul ah, ra'asin wai wato irin yadda mata ne idan za su dakan sakwara to ana nemo wasu gabje-gabjen mata ne shi ne sai a yi wa kirmin da'ira mutum uku ta gefe-gefe haka to in aka saka doya a ciki wala haula wala ba sai da yake hutawa saboda saka wannan take kai taka to wannan ita ta yi wannan wancan na dagawa ita ma sai ta shi <laughs> to shi da in mutum ya shiga hannun mugaye sai a ce ka shiga uku irin ukun da tabara ce ga ana da <laughs> Allah ya kyauta to kaga kai yanzu hannun mala'iku zaka shiga dukan ya zaka sha billahi tun a cikin kabari wa fi a ahadihim mirzabba sai daga jin mirzabba ka san za za a dako a wajen wanda bai yarda da gaskiyar musulunci ba wallahi yana cikin wahala yana cikin kunci Allah ka kiyaye da aka kai manzon Allah ne kaji Allah ya tabbatar da cewa akan gaskiya kake da aka kada kai kokanto kada kai shakka akan gaskiya daga cikin gaskiyar shine alƙiblar da Allah yake ka juya ka kalla wala kada wai maganganu waɗannan kafiran da munafukan nan da ya yahuda wannan ya sa ka ji cewa to ko dai ba nan zan kalla bane to bari dai a rinka ana bara ana karo ko eh sun ma'amanu sun ma kafaru da haka yau mai musulunci tare gobe a je a yi kiristanci tare kirislam ko to hayata hayata ban da mu wallahi ban da mu a cikin wannan gayyatsiyar eh Allah ya raba mu da kokonto a cikin musulunci Lama ma akhbaraka bihi yahudu min qiblatihim daga ba gaskiya ne abinda su yahudu suke cewa na na tasu al-qibla ba cewa baitul masjid nan ne inda za a kalla fala takunanna min al-munkari ai la takunanna min ash-shakina kada ka zama daga cikin masu shakka wal kitabu min nabi kaga anan ma ana magana da wani ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma al-muradu man ummatuhu mu al ake gaya wa safan duk da annaba aka fuskanta da shi amma dama shi manzo Allah ko baya ji to mu ne ake son mu ma mu kwaikwaye shi a wajen samun yaƙini a cikin addini sai malam ya ce to bari mu je aya ta gaba yace wa qawluhu ta'ala wa li kulli wijhatin wa li kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khayrat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a إن الله على كل شيء قدير yanzu tun da al'amari ya kai da kowane tsuntsu ko kukan gidansu yake yi da ya manzan Allah ka bar musu nasu wato gidan kai ma ka rike naka shine bi kulli wijhatun huwa muwajjiha kowa ya rike alƙiblar shi kawai ya kalla mai kallon gabas ya kalli gabas mai kallon yamma ya ta kallon yamma ana raka taki gona na fata an gane yawwa amma a kalli gabas a kalli yamma to ba wannan ya kalli kulli wajhatun huwa muwajjiha kowace fuska to tana da inda za ta kalla wanda zai yi musulunci ya tsaya musulunci ɗari bisa ɗari wanda kuma zai koma gidan jiya ne ya daɗe bai koma ba Ya haka sai Allah ya ce fastabiqul khairat ya ku masu imani ku yawaita gaggawa wajen an yi wato aikata alkhairai shine duk abin da aka umarce ku kawai ku yi shi abin da aka hane ku ku bar shi kwata-kwata kada ku yi shi shi na umarni ku yi shi iyayen ku saboda aina ma ta kunu ku sani cewa duk faɗi tashin nan da ake yi mu je can mu dawo nan ƙarshe ne wurin wa za a koma wurin Allah za a koma aina ma ta kunu ya asibikum Allahu jami'a wallahi karshen al'amari dai Allah zai tara ku gaba ɗaya fa kullum bi amila sai wa kowa sakayya da abin da ya aikata inna allaha ala kulli shay'in qadir domin Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai malam kurtubi yace akwai wasu matsaloli guda hudu da zai tattauna mana a ƙarƙashin wannan aya na ɗaya da Allah yake li kulli wijhatun al wijha yace wazanin sa a shine fi'latun shine wijhatun fi'latun wato inda kake fuskanta kenan almuwadaha wal wijhatu wal jiha wal ma'anin wahida duka da yana nufin nahiya da yanki da inda ake kalle wal muradu al-qibla abinda dai ake nufi har yanzu dai shine al-qibla da aka ce manzon Allah ya kalla ai inna humna innahum la yattabi'una qiblatak an riga an tabbatar maka cewa su ba za su kalli naka ba wa anta la tattabi'u qiblatahum kuma kai ma azir kada ka kalli nasu kowa ya riko da nashi da haka li kulli in ma bi haƙƙin wa in ma bi hawa kowa da inda ya fuskanta da wanda ya fuskanci na gaskiya da wanda ya fuskanci na son zuciya to kowa ya rike na shi matsala ta ɗaya kenan matsala ta biyu da Allah ya ce huwa muwalliha wannan huwa din sai ce a'idu a'idun ala lafzi kulli da Allah ya ce wani kulli wujhatin ma'ana kowa da inda zai fuskanta la ala ma'anahu لأنه لو كان على المعنى لقال هم مولوها وتبا معنى وجها أكي نفي با آه الناس تذكر لإن كي كلو دش أنجاني shi معنى شيني ولكل صاحب ملة قبلة kowane mai addini yana da inda yake fuskanta sahibul kiblati muwalliha wajhahu da haka kowa ya juya fuskar shi ya kalli alkiblarsa al'imamu ibn abbas da ibn amir daga cikin masu kira'a sun karanta wannan wajen da muwallaha madadin da kulli wujahatun muwalliha su sun karanta da muwallaha wato akan malam musamman fa'iluhu kenan ko amma dai zamirin zai komawa zuwa ga karatu ɗaya ne shine kowa ne da inda yake fuskanta na fata an gani matsala ta gaba malam ya ce da Allah ya ce fastabiqul khairat ai ku yi gaggawa ilal khairat zuwa ga aikin alkhairi amma sai aka yi a harafin ilatin saboda yana iya ba da ma'anar da ake bukata da haka Allah ya amfani da shi to ku yi gaggawa da Allah ya ce muku ku juya ku kalli ɗakin kaba, to kada ku yi kada ku tsaya kuna shakka kada ku tsaya kuna tunani shi yasa kuka ga manzon Allah yana cikin sallah da aka ce juya ya kalla qibla sai ne kawai sai juya sai kalla haka sauran sahabbai su ma suna cikin sallah aka ce musu an fa juyar da fuskar manzon Allah zuwa ɗakin Ka'aba su ma gaba ɗaya kawai sai suka rinka yin randa bawu kuna kallon ɗakin Ka'aba to haka ake so ko da yaushe idan aka ce Allah ya ce yi kaza to ka tsaya kai shawara kada ka tsaya kai tunani nan take ka bi Allah ka bi manzan Allah kuma an gane wannan da ko wannan shine ɗabi'an sahabban manzan Allah mazan su da matan su kun tuna game da kabiyan matan manzan Allah a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da su wata rana har ya kaurace musu aka ce manzan Allah bayan ya huce bayan ya gama hora su wata guda bai shigo gidan ba yana shiga sai Allah ya sauka musu da ayatul khiyar aka ce to kaje ka ba su zaɓi duk wanda yake son ya zauna da annabi muhammad a haka to a haka za a ci gaba duk wanda kuma ta ji bata gamsu ba to za a sallami kowa ta koma gidan ubanshi ta koma gidan ubanka jama'a an gane wannan da kyau ko da aka kaje ka ba su zaɓi kuma in ka ba su zaɓi ka ce ka su gaggawa su je su nemi shawara a gida in aka ba su shawara sai su dawo su ɗauki shawaran da aka ba su wani wani Allah ya ba su a cikin Alƙur'ani? ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn me za a yi musu فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله مدوك شمسكيتي كجايا وماتا لناك أمهات المؤمنين إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إذا رأيوا الدنيا كتيسو كنا صنف هولي ku fantama ku shiga leshi ko da shadda da motoci irin na alfarma to fata alaina kowace ta zo ba fada ba duka ba zagi ku ce kunna za a yi wa kowa ta mace shine za a ɗauko dukiya a baiwa kowa wacce in ta koma gida kafin ta samu wani mijin za ta samu abin kashewa wa utarrih kunna sarahan jamila za a yi sake ku saki na mutunci ba na an yi wato rashin mutunci irin yadda mazaje ke yi ba ko ai ta watso kaya ana kwala muciya a a ba irin wannan ba musulunci bai kawo wannan ba wallahi duk inda za a yi saki saki ake na girmamawa da mutunci irin yadda aka yi girmamawa da mutunci lokacin aurota amma ina ake irin wannan a yau Allah ya kyauta sai mun zo suratul talaki bara da asugura za a ji bayani game da saki ko da haka in wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu amma in kuna son Allah ne suna son manzansa kun ga magana ko wajjaran akhira da kuma gidan lahira to ku gane cewa fa inna allaha adda lil muhsanati minkum ko muhsinati minkunna ajran azima to Allah ya tattala muku wani sakamako mai girma wannan shine zaɓin sai manzo Allah yake za a fara ta kanki yake Aisha ki je gida ki samu Abubakar ki samu Abubakar abokina ne suna mutunci da shi ya baki shawara ki samu mahaifiyarki ta ba ku shawara aisha take cafiya yanzu wai zaɓin zama da kai ya manzan Allah zaɓin Allah shine har sai na je gidana na yi shawarar iyayena ce wallahi ba za a yi haka da ni ba na zaɓa Allah na zaɓo manzan Allah manzan Allah ya ji daɗi ya sa mata albarka ya ce to bari a je wajen sauran abokan zamanki aka shiga ɗakin wanki to ke fa Allah ya saukar da aya ya ba da zaɓi amma kowa an ba ka dama ta je gida ka dawo dukkan su kaf sai suka ce wane su a ce dan za su zaɓi Allah da manzansa sai sun je sun nemi shawaran wani wallahi sun zaɓi Allah sun zaɓi manzan Allah to daga nan sai Allah ya ta kwarara musu albarka ya ce to daga kan kuma ba wacce za ta ƙara shigowa gidan an rufe kofa yawa an gano wannan ke ko kuma ku an ba ku matsayi kun zama uwayen muminai da aka duk wanda ya tsine muku to dama shi ba mumini bane ba ruwan ku da shi sinan ne wannan ba ku haife shi ba ya tafi can zuwa wani wanda ka haife shi ina fata an gane so abun ba faɗa ba zai ko mu da muke muminai sha Allah mun yadda uwaye mu ne ina fata da ba an gane to wannan shine sabon manzo Allah haka suke gaggawa to abin da Allah ke cewa kenan fasadiqul khairat duk inda aka ce maka ga abin da Allah ya zo da shi ga abin da manzon Allah ya zo da shi to kada ka tsaya kana neman shawara jama'a an fahimci wannan da ko Allah ka samu dace to haka wannan umarni da Allah ya ba su wajen fuskanta alƙibla shi ma ba su tsaya suka bata lokaci ba Allah na saukar da doka suna bin wannan dokar to idan Allah ya gane gaskiyan bawa akan cewa yana bin shi sau da ƙafa yana bin dokokin shi babu neman shawara babu nawa to sai Allah ya karɓi wannan bawan a matsayin bawan shi kuma ya mai da shi wani daga nan zai mai da kai mai takawa ɗin aiki kuma an gane wannan da ko wannan shine ma'anar takawar da Allah madaukakin sarki ya sifanta mu'minai da shi shi yasa ka tun farkon wannan sura Allah madaukakin sarki ya da mu'minai da wannan sifa alif lam zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum sai ce walladina yu'minuna bima wa ma الخير وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون الله تطلع مدى ذلك باين الله جزا وسكي وجن بن أمر من الله أولئك يسارعون في الخيرات الله مدى وكتين فيكي يتي فتدق الخيرات ذلك في جزا وزوغ الخيرين ما يتي وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستئجار إلى جميع الطاعات بالعموم كما باوين tunda wannan ayar ana magana akan alƙibla a ce to iya nan kawai ake magana ba a'a duk wani alkhairi to ayar na cewa mai gaggawa zuwa gare shi shine al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wannan ka'idar malaman usulul fiqh kenan wal muradu ma zikira min al-istiqbal li siyaq al-ayah asali ayan ana nufin fuskantar alkibla ne amma hukuncin ayan yana tafiya kan dukkanin ayyukan alkhairi wal ma'anar murad kaga kenan za a iya fassara ayan nan da cewa al-mubadaratu bis salati awwala waqtiha shi yasa duk sanda aka kira sallah to fastabiqul khairat domin sallah alkhairi ne ko ba alkhairi ba to ka rinka yin gaggawar tafiya zuwa ga sallah shi yasa da kaji kamar da qadiyar sallar juma'a Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu na'am ya أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كن يدعى الله يقوم مرسما في إيماني ذاتي قدقاوة زواج أمس كرع بالسند الأداني يكرا سوا أتو زواج إرا أتو زواج أيني واتو صلى حي على الصلاة حي على الفلاح to kada ka bari ladani na cewa hayya sai kuma kana zaune kayi jirgin kana ma sha'anka jama'a an gane wannan da ke ko wani ba abin da yake yi amma tsabar lalaci ba zai amsa wannan kiran sallah ba to wannan ba ka daga cikin waɗanda suka amsa kiran Allah cewa fastabiqu alkhairat a ƙarƙashin wannan ne malai ya kawo hadisin al-Imam an-Nasa'i wanda asalin su suna nan cikin ayyukan wato kutubu sunna da annabi ya bayyana irin falalan da mai gaggawan amsa kiran Me kiran sallah yake yi a lokacin da ya kira zuwa da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Abu Hurairah ya rawaito yace inna ma masalul muhajjiru ila salati misalin wanda yake gaugawa idan aka kira sallah yana jin kiran sallah duk abin da yake yi sai ya suspend wa alaman ka amsa kiran sallah kenan kada ka ce a to ai ina nan ina ji ai kai la ilaha illallah ba bari zai ƙara duba waɗannan shafuka na sada zumunci ana kiran sallah to wanda yake gaugawa wajen amsa kiran sallah a karo na farko maza Allah yake kamar salin labi yuhudi albadana misali shi kamar wanda yake sadaka da raƙumi summa labi ala asarihi wanda yake amsa kiran sallah bayan wannan mai gaggawar to kallabi yuhudi Albakara kama wanda yake sadaka ne da saniya thumma alladhi ala athari sai wanda zai biyo bayan wannan na biyu kallazi yudi alkafsha kama wanda ya sadaka ne da rago thumma alladhi ala athari kallazi yudi addajada sai wanda ya sadaka da kaza ko thumma alladhi ala athari kallazi yudi albayba sai kuma wanda ya sadaka da kwai shine wanda ya amsa kira a sa'a ta biyar a sa'a ta ƙarshe wanda daga wannan sa'ar to babu wanda za a sake rubutawa cewa ya yi gaugawa lokacin gaggawa ya ƙare ko kuma yanta da aka kowace kiran sallah to akwai sa'a guda biyar da ake rubuta masu gaggawan amsa ta amma daga sadda sa'a ta ƙare to sai dai kawai a rubuta ta cikin waɗanda suka sauke nauyin abin da Allah ya ɗora musu amma ba shi daga cikin masu gaggawa kun gane ma'ana abun shi yasa ranar juma'a da annabi ya kwatanta hadisin nan da sa'ar juma'a yace wanda ya zo a sa'a ta farko raƙumi sa'a ta biyu saniya sa'a ta uku rago sa'a ta biyar a ta hudu a kaza sai sa'a ta biyar kwai manzon Allah yake wanda ya zo bayan wannan lokacin zai zo ya iske ma babu mala'iku a kofar masallacin da ke ɗaukar sunaye da haka kawai shi yanzu dai yana daga cikin waɗanda suka zo sallar juma'a amma bai samu ladan komai na gaggawan zuwa sallar ba to daga yaushe ne ake nade littafi da babu wanda ya zo da wuri shine daga kadda liman ya zo ya hau mimbari sauran salloli daga kadda liman ya ce ladan ya tada ikama in ba ka a cikin masallaci a lokacin to duk ƙarya ne guje-gujen banzan nan da kake haka yi ba lokacin ne ake jawa ana gaggawa ba da gaggawan banza kake yi wajen Allah ne baka yi gaggawa ba sannan wajen manzon Allah laifi ma kai da annabi ya ce a menene fa'tuha wa antum tamshuna wanda zai taho sallah ya tawo yana tafiya to kai ka kwaso a gudu ka ka bi Allah ne ko ka saba wa manzan Allah ka saba wa manzan Allah da haka inda gaske kake gaggawa ko to ka taho kafin liman ya zo ya ce a kare kama jama'a muna fahimta ko wa ma ya aqiluha illa al'alimi Allah ka samu iya gyarawa ko al'imamu gyara kufin shi ma ya rawaito wani hadisi amma daga ji cewa gyara kufin ya rawaita to ka fara tantana akwai wani abu kenan daga Abu raira Allah ya kara mushi Ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna ahadakum la yusalli as-salata li waqtiha وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من wa وماله yace da yawa daga cikin ku ba kawai kuna zuwa kuna yin sallah ne amma rashin zuwa a farkon lokacin sallar su asaran da kuka yi bai gaza wanda ya asara dukiyar shi da iyalan shi ba gaba daya ka san ma'anar mutum asara dukiya da iyali kuwa rannan ko jiya ne ko shekarun jiya muna muhazarar iyaye mata kuka kawo musu wannan ingantaccen hadisi ne yana na cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alladhi taqutuhu salatul asr ko salatul asr ko salatul asr fa ka'annama taqutuhu salatul asr mali wanda yake rasa sallar la'asar to kama wanda ya asara dukiyar shi ne da iyalanshi gabaɗaya. misalin wannan a ce mutum yanzu ya koma gida sai ya je tarar da gidan shi gaba ɗaya an yi gobara kuma a cikin gidan akwai matan shi da 'ya'yan shi da iyayen shi da dukkan dangin shi suna cikin gidan shi kadai ne babu sai kuma ya ya tarar ga wuta na ci suna konewa a ciki kuma ba iya shirya ko da allura ba bai tsira ba a gidan jama'a za a taya wannan jaji ko ba za a taya shi ba to sallar la'asar mutum ya rasa ta gaba ɗaya a cikin lokaci to kamar wanda ya irin wancan asarar to kai ka taɓa yi wa wanda ya sallar la'asar ya rasa sallar la'asar a lokaci ka taɓa mishi yaji saboda baka san muhimmancin abin da ya rasa to shine wannan hadisin yake nunawa mutumin da bai samu sallah a farkon lokacin shi ba kamar ya rasa iyalin shi ne da dukiyar shi kwanaki ba an ce a yi gobara a wani kasuwa ba je da ake ta mutu jaji ana ganin sun yi asara amma fa ba wanda wala Allah za a ce ya rasa dukkan dukiyar shi in ma akwai bai rasa dukkan iyalan shi ba to har yanzu tsarin da suka yi bai kai na wanda ya rasa sallar la'asar ba har yanzu daga nan za ka gane shi sallar nan da muke wasa da ita wallahi al'amarin sallar da girma shi sa Allah ya ce wa innaha lakabiratu illa ala al-khashin za mu zo kan aya kun ga sallar nan al'amarin tana da girma wallahi wasa da muke da sallah ta ɓaci waɗannan kakka raba ɗaya biyu wala Allah su suka jefa mu cikin matsaloli da fitintunu wanda muka samu kan masu Allah ka yaye mana to kun je bi amma wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisin malamai sun ce yana da ainihin wato a rauni haka gyara kutsanin da ya har ila yau ya kara fitar da wani hadisi a da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai ya ce awwalul waqti ridwanullah mutum ya zo sallah a farkon lokaci to tamkar kamar ya haɗu da yardan Allah ne wa wasatul waqti rahmatullah wanda kuma ya zo a tsakiyar lokaci shi kuma abin da ya samu shine jin kan Allah wa akhirul waqti afwallahi wanda ya zo ƙarshen lokaci to shi afuwar Allah ya rika kaga yardan Allah ba za ka hada shi da rahman Allah ba rahman Allah ba za ka hada shi da afuwan Allah ba duk da shi ma wannan hadisin bai inganta ba Allah ya sa mu dace to abin da ainihin wato wannan da yake nunawa shine gaugawa zuwa ga ayyukan alkhairi sai dai game da batun sallah kamar yadda malamin ya katsare a nan a daga lokacin da aka kira sallah tabbar ana son mutum ya gaggawa ya tawaye wannan sallar da aka kira sallah shi yasa annabi yake cewa ma idan aka tada ikamar sallah to babu wata sallah sai wannan sallar da aka kira da aka tada wa ikama saboda ko da wato kana cin cewa wata sallar daban kake yi to ka san cewa wannan sallar yanzu ba ta kai muhimmancin wannan da aka tada wa ikama ba da haka malamai suka ce ko fula kake yi da zarar an zo an tada ikaman sallar da za a yi ko in dai ba ka zo karshe za ka ne kafin a tada sallar ba to ka yanke fula don wannan fula kamar babu ta wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisin akan haka Allah ya kyauta tare da cewa akwai wasu salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lokacin da ya dace a yi su to shine kuma lokacin su in sai gaba musamman sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar isha a yin wato lokacin ta na gaba to wannan ita ce kuma ta falala kaga kowanne gurgura abin da annabi ya faɗi game da ita kenan kamar lokacin da ana tsananin zafi annabi yake to a jinkirta sallar azhar daga yi ta a farkon lokaci shi ne falala shi ne abridu bis salati ko eh annabi baya son a rinka yin sallah a lokacin da ake cikin tsananin yanayi salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati to bayan da malai ya gama tattauna wannan sai ce matsala ta hudun su shine qaulu ta'ala aina ma takunu ma'anan wannan shine jawabin ya atibi a duk inda kuke to ya atibi kumullahu jami'a da haka mutum ya mutu ya fada teku ne ya mutu an binne shi a kabari ne wasu dabbobi ne suka cinye naman shi ne kada ya dauka cewa to shi ke na an yi zayani a'a wallahi Allah zai taho da kai zai ajiye ka a gaban shi sai ka yi zaɓin abin da ka aikata a duniya shine aina ma ta kunu ya asibukum Allah jami'a ya'ani yawmal qiyama shine ranar tashin alqiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai yan uwa masu albarka lokacin mu ya riga ya kare za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba sai mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki wa min haitu farajta fawalli wani haka shakar al-masjid al-haram kafin mu rike yan uwa masu albarka akwai wato sakonni daga wasu yan uwanmu maza da mata da suke bukatan addu'a daga gare mu yanzu nan kafin in shigo ko wani dan uwa da ya yi min har hotuna ya turo mun abin babu daɗin gani ya ce an samu wato wasu mafarnata sun shiga ƙauyensu sun je sun yi ta'addanci sun kona wasu bayan Allah suka sanya makamai suka rinka yayyanka wuyansu wallahi haka za ka ga kai daban gangan jiki daban ya ce lissafin mutane sun fi hamsin da hotunan su na ya turo abin ba da gani an kokona su jama'a waɗannan fitintunu da muke fama da shi a arewacin jiyar abin na yi yawa jama'a a cikin azumin nan fa akwai bayan Allah da har yanzu suna hannun masu garkuwa da mutane kuma rike sun da suka yi na tozarci da kaskanta bawan Allah ko bayan Allah a ɗaure mutum a rinka zane shi ana dukan shi da jagora jama'a sai ka ce dabba waɗannan abubuwa sun yawa mu roƙi Allah maɗaukakin sarki duk wani dabaran mu duk wani karfin mu to wallahi ba zai aini wato fitar da mu daga halin da muke ciki ba al'amarin sai dai Allah la haula lana wala quwwata illa billah shugabannin mu su kuma abin ka dauka bai dame su bane abin ko wato nuna concern akan shi ba sa yi jami'an tsaro ka rasa me suke nufi ne ba wanda yake yin komai tunda abin bai shafe su ba amma da zai shafi wani nasu ko ɗaya daga cikinsu to lokacin za ka yi gaba ɗaya an rike ta ƙasa ana nuna za a yi aiki ko a ce wasu za su juyin mulki to duk inda wani da yake da hannu a kan abin yake sai an ji an kamo shi amma waɗannan tunda talakawa suke kashewa mu ne ake kamawa ake garkuwa da mu to abin ai ba su ya shafa ba to za a iya mantawa da abin yanzu ga shi tun yaushe ake waɗannan barnan jama'a amma haya za abin bai ci bai ci ne ba bai kare ba haka ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wani hikima sai gare ka mun koma gare ka ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari abubuwan nan da suke ci mana tuwo a ƙwarya ya Allah ka magance mana su akwai bayan Allah su kuma da suke fama da matsaloli kala kala akwai masu fama da lalura na rashin lafiya akwai wata da take ya ta cikin addu'a na musamman ta je ta ga likita an gano laluranta likita ya tabbatar da cewa aiki za a yi mata zuwa bayan watan ramadan din nan to tana roƙon yan uwa kan ya cikin addu'a Allah ubangiji ya sa a yi aikin cikin nasara idan kuma Allah ya kaddari za ta samu sauki Allah ya kawo mata sauki ya kawo mata mafita ta inda ba ta yi tsammani ba in kuma aikin za a yi Allah ya sahale mata tun daga ɗawainiyar yin aikin da kuma sauƙin aikin Allah ya ba ta lafiya haka ɗaiɗaikun mutane suna buƙatan addu'o'i daga gare mu kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka fi musan shi Allah ka fiya musu waɗanda suke da abubuwan da ke su a rayuwa Allah ka yaye musu wannan damuwa wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka sanya musu sauki su sarara daga wannan kunci da suke fama da shi waɗanda suke fama da bakin talauci ko farin talauci ne ba da daɗi bare bakin to Allah duka magance mana su Allah ka wadata mu ka sanya mana ainihin wato sauki a cikin rayuwarmu ka ƙara mana lafiya da wadata da abin da za mu gudanar da rayuwar mu, ka ƙara mana imani ka ainihin tabbatar da mu akan musulunci ka raya mu akan musulunci kuma ka ɗauki mu akan musulunci ka sa mu cika da kyau da imani magabatan mu cikin malumanmu da iyayenmu Allah ka gafarta musu baki ɗayan uwa al'umma musulmi da suka rasu Allah ka ji kansu da rahama ya Allah ka sanya aljanna ta zama koma gare su baki ɗaya ya Allah mu ma idan samu ta zo ka samu cikar imani ka sa aljanna ta zama koma gare mu gabaki ɗaya ran za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah